بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ba haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗin fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka yammaci na litinin na ɗaya ga watan ɗaya mana ɗaya ga watan muharram a wannan shekara ta ɗaya da da da talatin 1435 bayan hijira kenan ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya ce mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan sabon shekara kuma yadda Allah ta'ala ya nuna mana ita lafiya Allah ta'ala ya nuna mana karshen ta lafiya kuma kurakuran da muke a wacce Allah ta'ala ya yafe mana su wannan shine daidai da uku ga watan 11 watan Nuwamba shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a darasi na hamsin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'at al-azhariyya wanda yake mana cikin babi na tara babi na tara malam ya ware shi ne domin ya yi bayanin abin da ya shafi hukunce-hukuncen kasuwanci wanda yake a darasin da ya gabata malam ya zayyana mana kasuwanci yana da rukuni guda uku rukuni na farko shine dukkan abin da yake nuna yarda dole a same shi abin da zai nuna an yarda tsakanin mai siya da mai siyarwa sannan kuma dole a samu al'aqid wanda zai kulla kasuwancin zai kulla ciniki shine mai siya da mai siyarwa dole a same su a samu mai siya a sami mai siyarwa kenan ya karasa ɗayan su kawo ciniki bai kullu ba kenan kuma kowannen su malam ya zayyano mana sharuɗin da ke karkashin sa abu nawa kuma a samu abin da za a sayar shine al-maqud alai dole a samu abin da za a sayar ko dai ya zama a saman ko kuma ya zama kayan kudi ko ya zama kudi ko ya zama kayan kuɗi malam ya zayyano mana sharuɗa guda biyar da sai sun cika su kafin a yi ciniki bai halatta ka sayar da abu ba sai bayan an samu sharuɗa guda biyar sun cika na farko ne wannan abin ya zama yana da tsarki bai halatta ka sayar da abin da yake da najasa ba kenan kamar mutum shadda shi ta cika ya ce ina masu sayan taki ya sayar musu a ga sai musu da najasa ne a yi saɓanin turken awaki turken awaki ba najasa ba ne kashin dabbobi ba najasa ba ne kashin awaki kashin shanu duk ba na tasa ba ne wannan za a sayar a kai gona amma kashin mutane kan wannan ya zama na tasa ne ko sannan wani tafawa bin shar'iyyan dole zama na abin ana amfanuwa da shi a shar'ance a shar'ance ana amfanuwa da shi kenan ba a amfanuwa da shi a shar'ance bai halatta mutum ya sayar da shi ba mala yake cewa bai halatta a sayar da abin da ya shafi kamar jaki lokacin da ya zo zai mutu ba jaki yana magagi mutuwa an sai da shi mai za a yi kuma wata amfanuwa za a yi da shi ba wata amfanuwa da za yi da shi a daidai wannan lokacin mana yace sharaɗi na uku abinda za a sayar ya zamana ba a samu wani hani da ya hana a sayar ba da gare shi zatin wannan abin ba hana a sayar da shi ba kamar kare zatin sa an hana a sayar da shi har muke bayani a darasin da ya gabata ko da eh ya halatta mafarauci shar'an farauta ta shar'anci ba farauta ta daba ba ko gadi wani da shari'a ta yarda da su a riki kare saboda su a riki kare saboda su daban a sayi kare kuma don yin wannan aikin daban kullum ce ko wanda kare zai mishi farauta ko zai farauta da kare ko kare zai mai gadi shi ya halatta ne ya riƙe kare amma ya halatta ya siya a sai dai a ban shi kyauta kenan daga baya aka zo ake bada takobi a bada kare ko a bada a wannan kaga duk cin naman kare ne a fakaice a ce a ba mutum ya bada kare a bashi wuka ya bada kare a bashi omo duk kare ne yace malai ce wal qudratu ala tasmini sannan abin da zama akwai ikon mika shi abin da za a sayar shar'i na hudu kenan ya zama akwai ikon mika shi kenan abin da ka sayar kuma ba ka da ikon baiwa mika shi ga wanda isa bai halatta ka sayar da shi ba kenan ka zo ka ce mana kaya ya taso daga Lagos yanzu yanzu yana kan hanya kuma kullum da aka haka ake ta damfara mutane a ce ai kaya yana nan ya baro iluri sai ka ajiye kudi a gama komai a ce minti nawa zaka dawo ci to ai in dai minti awa hudu zuwa da rabi shi Allah ta'ala kaya sun iso mutum yana dawa zai bai samu kowa ba sai riga sun cika kayan su sun cika riga su da iska sun yi ko kuma zai daga karanta ma kawai da ba a cewa Allah kayan na an samu matsala mota ta faɗi duk ka riga ka shiga daga shari'a ta hana ta hana ne shar'an kamar da muka sha tawa ba wai shari'a tana goyon bayan wani bangare ko ne ko ta goyi bayan mai sayarwa banda mai siya, ko mai siya banda mai sayarwa a'a dole abin ya kasance an yi shi akan adalci Shari'in na biyar da malam ya kawo shine ga mana kowanne ɗaya an san menene shi kuɗin an san nawa ne kayan kuɗin kuma an san nawa ne sabon darasi da mu tashi a yau shine darasin da malam ya ware shi don yi magana riba saboda in dai ana magana kasuwanci dole a magana riba sai ga malamai suna kawo babin riba a cikin abin da ya shafi kasuwanci ina fata mun gano wannan da kyau ko kuma kamar yadda malamai suke cewa wannan babi ba karamin ba karamin hatsari yake shi ba yana cikin babi mafiya hatsari a rayuwar dan adam wai karkace a cikin kasuwanci kaɗai babi ne da yake da hatsari sosai da sosai saboda shi wannan babu na abin da ya shafi riba riba dukkanin shari'o'i sun yi ittifaki akan haramcinta ka lura akwai bambanci a ce malamai sun yi ijima'i. kaga ana nufin malaman wannan al'umma kenan ko to dukkanin shari'ar da Allah ta'ala ya aiko annaba da manzanni da ita sun yi ittifaki akan haramcin riba kenan haramcin riba ba wai haramci ne ga wannan al'umma kadai yake harama a gare ta ba haramun ne ga yahudawa haramun ne ga nasara duk wani sako da yake na Allah maraukin sarki ne ya aiko da shi zuwa ga bayansa akwai haramcin riba a ciki shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake lissafa mana abin da yasa ya azabtar da yahudawa ya haramta musu abin da yake halas yace fa bi zulmi min allazina hadu حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل wa كثيرا riba wa وقرنه عنه da kuma yadda suke karɓar riba bayan kuma an riga an hana su an hana su su karɓi riba kuma suke karɓa Allah ta'ala ya lissafa cikin abin da yasa ya haramta musu abubuwa masu daɗi abubuwa masu halas abu ne halas amma saboda wannan aikin sai Allah ta'ala ya haramta musu ka duba daga kayan ciki na rago kayan ciki na raƙumi kayan ciki na sa aka ce haramun ne su ci ƙashi haramun ne su ci وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ba wai kayan ciki ba aka haramta masa su ci kitse haramna alaihim shuhumahuma muka haramta musu cin kitse da Allah a nama in aka cire kitse ko me rage ina ce kitsen rayar da naman ya zama naman yana ɗanɗan a baki amma za ce a haramta cin kitse in aka yanka sa sai dai a ɗauta kitsa a ware shi daban a ci kayan ciki da komai da komai illa ma hamalat fuhuruhuma sai dai kawai ɗan kitsan da ya ɗan makale a jikin ƙashi awal hawaya ko ya ɗan kitsan nan da ya makale a kayan a hanji shi kaɗai ne kawai an maka talaka bi abin wanda ya da ƙashi shi aka halarta masu amma kitse a ware shi haramun da suke saboda ne saboda ɗanyen ayyuka da suke daga cikin aikin akwai cin riba an abata mun gano wannan da ke ko to ashe lalle ilalla wannan abin da ya shafi riba ba karamar hatsari ke da shi ba saboda haka kafin mu shiga cikin karatun wai idan an ce riba ya ke nufi da ita kar ga mata akwai bambanci tsakanin riba da riba eh riba ita za a ga ana rubutawa ar-ribhu riba halas malas ce muddin ta cika sharuɗanta riba ita nake magana ita ce take abin da ita ce abin da yake haram a dukkan shari'o'i da ubangiji subhanahu wataala ya turo annabawa da manzanni idan aka ce riba ana nufin me kenan sai mana yace riba ita riba abun darin bakin larabci idan aka ce riba ana nufin annumu wa ziyada annumu haɓaka wa ziyada da kuma ƙari a gundarin bakin larabci kenan idan aka ce riba ita ce haɓaka da ƙari har idan aka ce haɓaka shine abu ya ƙara tudu kenan ko ya ƙara sama ya ƙara girma wa ziyada kuma ya ƙaru akan yadda yake a da Allah ta'ala yake cewa fa da anzalna 'alaiha Ali maa tazzat wa rabat kaga wa rabat wa min kulli zawjin bahij wa sai ta ƙaru akan yadda take da tunda shuka a yadda take da bayan tsaro ta kafin ayi ruwa ba haka ta in aka yi ruwa sai ga ta karu shine warabat sai ta karu Allah ta'ala yake cewa wa ma'atatu min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma'atatu min zakatin na wajen Allah fa ulaika hum mudhifun wa ma'atatu min riban duk abin da kuka bayar na riba liyarbuwa fi amwalin nas domin ya dinga haɓaka ya dinga ƙaruwa a dukiyar mutane mutum ya bada dubu ɗaya a dawo ne da dubu ɗaya da naira ashirin an samu ƙarin nawa ashirin ta gajiya da kenan ko Allah ta'ala ya ce falayar yarbu inda Allah ba zai taɓa ƙaruwa ba a wurin Allah in da mutum ya bayar da naira dubu domin a dawo mai da dubu ɗaya da naira ashirin ba zai ƙaru ba a wurin Allah kuma wanda ƙari kake so ƙari a duniya ko ƙari a wurin Allah ƙari a wurin Allah sai Allah ta'ala ce wa ma zaitu min zakati duk abin da kuka bayar na zakka na wata halba kuna neman fuskar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan fa wala yaqamul mudhifun to shine abin da ake bindinkawa in ka ba da naira dubu zakka kullum da ke ko to ita ake ninkawa domin wannan Allah ta'ala shi yake renanta kamar yadda ɗayan ku yake renan ɗan bokin dokinsa haka Allah ta'ala yake renan dukiyar da ake fitar mata da zakka to sai nuna mana kenan abinda aka bayar na riba baya karuwa amma abinda aka bayar na sarƙa na taimaka ma zumunci na yan uwa kaga shi ke karuwa to amma idan abun dari yaren shari'a idan aka ce riba ana nufin ziyaratun fi ashiya'a makhsusatin ziyaratun qari fi ashiya'a a waɗansu abubuwa makhsusatin kebantattun abubuwa kenan ba akwai ne za a kari ƙari ya zama riba ba a waɗansu abubuwa ne za a abubuwa a su ne idan an yi ƙari ya zama riba amma a waɗansu abubuwa in ba ya ƙari ba in an yi ƙari bai zama riba ba amma wani sabu in an yi ƙari ya zama riba kenan yanzu sai mu san annaye da mai in an yi ƙari ya zama riba annaye kuma in an yi ƙari bai zama riba ba kun lura da ko sai zama na awanne ne kenan mutum ya yi halas malas awanne ne in ya yi haram tunda riba hukuncin ta haramun ne kuma haramcin bai tsaya iya nan ba sai da ubangiji subhanahu wataala ya la'anci wanda aka ba da wanda ya bayar da wanda ya tsaya matsayin shaida kafin bayar da wanda ya rubuta shi ne sakatare mai a tsakaninsu mai suna hudu duk tsinuwar Allah ta hukansu kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana yadda mutumin da ke ta'amuli da riba zai tashi ranar alkiyama Allah ta'ala ce Allah zai mai na riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi takhabbathu shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا الذين يأكلون الربا دكا ودن دسكي الربا لا يقومون بأسا تاشر كبر رانا القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان سيدي كما متمن دا شيطاني الجني يبجيشي من المس duk wanda in dai ka taba ganin mutumin da aljani ya taba shi yake farrar yake haka yake haka yake haka ba shi da wani kwantoro ya yi sama ya kasa kullum da ke ko duk wanda ya taba ganin wanda aljanna ya taba shi to mai cin riba haka zai tashi kuma yana da katon ciki da cikin baya iya jansa cikin ne yake jansa shi ba iya jan cikin saboda yadda ya ci riba haka cikin ya cika bambam ya cika fimfim masu Allah salamata lafiya in an ce mashi riba ba su da kyau sai ce inna in fili riba ai me bambanci to kasuwa abu naira goma kasuwar naira goma sha biyar ba ya yi kari ba to me yasa dan kama mutum bashin naira goma ba zai ƙara ma naira biyar ba haka sai sai ya ta kasuwanci da ba. Allah ta'ala ya ce abin da isa suka tashi irin wannan hali zalika bayan mu qalu inna mal bai'u muful riba wa halallahu al bai'a shi Allah ya halalta ciniki wa harrama riba ya haramta riba faman ja'ahu mu'izatun min rabbihi duk wanda wa'azi na musamman ya zo masa daga wurin ubangijinsa fantaha sai ya hannu da ya zuwa zai ce to ya daina mu'amala da riba falhu ma salaf yana da abin da ya wuce shekarar shi goma yana ta'amali da riba sai da bayani ya zo masa ya ji bayanin haramun tsantsa sai ya ce Allah na tuba Allah ka gafarta min Allah ka yafe mu waɗanda ya basu bashi sai su dawo mai da abin da ya basu. su mana ya bada dubu daya za a dawo mai da naira ɗari dubu ɗaya ɗari ɗaya sai ya ce duk ya soke kowa ya dawo mai da abin da ya bashi sauran waɗancan da ya ci shike na wuce wala ma salfamu ila Allah al'amuran sai raga Allah wa man ada wanda ya ci gaba duk wanda ya ci gaba bayan ya ji wa'azi to wannan wa man ada fa ka ashabun na waɗanda suka tafi waɗanda su ne mafiya khalidun mutane ne waɗanda za su shiga wuta su jima a ciki kamar da Allah ta'ala faɗa sai Allah ta'ala ce yamma haƙullahu riba Allah yana zani yana zare albarka a dukkan dukiyar da ake mu'amala da riba da ita duk dukiyar da ake mu'amala da riba Allah yana zare mata albarka ka san tarin dukiya daban albarka a ciki kuma daban ko ba kake ba sai ga Allah ta'ala ya baka kuɗi sosai kuma ya buɗe maka ƙofofin kashe su sai da kullum kana tuhuma kanka wai kai ya kuɗi suke a hannunka ne da sun shigo da sun tafi sai daga wani da yi samun shi bai kai ɗaya bisa ɗarin naka ba amma kuma ya gan shi kullum sai ya abin nan so sai Allah ta'ala ya ya ba mutum ya buɗe mai hanyoyi ko kuma Allah ta'ala ya ba mutum sai ya rufe mai hanyoyi sai ga shi ga kudin ma dai sun jima suna ta fumfuna ya rasa me zai da su kullum da go shi kuma wannan ga kudin da sun zo da sun tafi ko kuma ga kudin ya zama na babu kwanciyar hankali ka san dai kudi ne a ƙasa babu wanda ya kai banki ko ba zama to amma ga dubu ga halin da banguna suke ciki tun daga dubu biyu da tara matakin farko da manyan bankuna na duniya suka dauka kamar da manya-manyan kafar mu da labaru suka faɗa shine an rage karɓar riba daga kashi 1 bisa 200 shine matakin farko kun gani an rage karɓar riba ma'ana za a ci gaba da karɓa kenan eh za a ci gaba da karɓa amma dai ba zai karɓa ba za a ci gaba da karɓa kuma yadda yake da da kashi 1 bisa 200 shine matakin farko da suka ɗauka wurin farfaɗo da tattalin arziki a kenan sun san riba tana karya tattalin arziki shi yasa shine matakin farko na rage yadda ake karɓar riba wannan zai nuna akwai hatsari kenan sosai da sosai Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi Allah ta'ala ya tsare baki da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin tsara ka ta'amuli da riba gaskiya yana haramun ne yanzu mun san mece ce riba kullum zago mala ya ce ziyadatu ƙari fi ashiya'a a waɗansu abubuwa makhsusatin abubuwan da suke keɓantattun abubuwa mun ce ƙari akwai ƙari a kan kuɗi akwai ƙari a kan lokaci ai ƙari aka ce ba ce mana ƙari kan abu kaza ba tsoron ka sai mu kiyaye ƙalar rahimahullah mana yake cewa fasulun rabewa ma'ana raba wacce magana da wannan magana wacce magana da ta gabata magana ce da ta gabata akan abin da ya shafi kasuwanci shi kasuwancin da sharuɗansa wannan magana da zamu shiga yanzu magana ce da ta shafi wani nau'i na kasuwanci da yake haramtacce shine kasuwanci na riba shine ta'amuli da riba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace azab azab bi riban إلا ها أو ها والبر بالبر ربا إلا ها أو ها والشعير بالشعير ربا إلا ها أو ها وانا حديث إمام مالك ابن أنس يروي تشي أموقع بخاري مسلم ترمذي أبو داود نسائي دس روي تشي حديث عمر ابن الخطاب kuna ji da ke ko saboda kafin mu zo ga hadisin bari mu karanta abin da malai ya faɗa malai ya ce ya haure mu ribal fadl riba ta ƙari tana zama haramun wa huwa ziyada shine ƙari shine riba ribal fadl riba ta ƙari idan aka ce alfadlu shine aziyada ƙari riba ta ƙari tana zama haramun haka za ga ana rubuta ta a cikin littafi ba a kiranta da sunan ribar ziyada sai daga za a ce ita ribal fadl ribal fadl riba ta ƙari wa huwa ziyada shine ƙari ɗaya kenan mun samu nawa riba nawa ba ita ce riba ta ƙari da hausa da larabci kuma ribar fadl wa ribar nasa da riba ta jinkiri shine nasa ba an annisa ba ka lura nuna tana da fata ne wa ribar nasa da riba ta jinkiri ita ba tana zama haram yanzu mun samu nawa riba nawa kenan biyu menene annasa wa huwa ta'khir shine jinkiri sun naqdi wurin bayar da kuɗi wa huwa dhahab wal fidda shine az-zahab zinariya wal fiddatu da azurfa to az-zahab zinariya a da zinariya ake kashewa ko kuma kashe azurfa ina fata mun gano wannan da ke ko to haka waɗannan abubuwa su ne malam ya ce fin naƙadi wurin kuɗi kuma su ne mai karanta a wannan hadisin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce azhab zinariya bil warqi da azurfa haka ne nan malam ya ce azhab wal fidda ko zinariya da azurfa alfiddatu ita ce azurfa alwariku ita ce azurfa alwarik ra'un an mata karka karkace alwariku da warka kuna ji da ke ku anan salmi ce azhab sai da zinariya bilwarki da zinariya riban riban illa ha wa ha sai dai gashi karbi abinda ba washe yake cewa hannun kuturu da na makahu kuna ji da ke ku والبر بالبر البر إبرو بالبر كبار إبرو أباك إبرو ربا شما رباني إلا ها أو ها سيدي داشي ناكربا والشعير بالشعير شنكافة لشنكافة كميك شنكافة صابة أميك ومك شنكافة صابة ربا riba kuka yi illa ha a waha sai kun yi hannun kuturu da na makaho mun abubuwa guda na abubuwa guda uku zahabu da warik ne malamin kawo mana ana zinariya da azurfa sun sa mai ya ce da mal da ya wa huwa zahabu bin fidda sai mai shari'i zai yace awu ta'am ar-ribawi ko kuma abinci da riba take shiga tunda haka ne sai ya nuna mana ashe akwai abubuwa guda biyu riba tana shiga kuɗi riba tana shiga ne abinci ta yaya riga take shiga kuɗi ta inda malam ya ce wa huwa zahabu wal fidda shine zinariya da azurfa nan muka samu kuɗi ta yaya muka ce riba tana shiga abinci ta yadda mai sharhi ya ce abu ta'amu ribawi ko kuma abincin da riba take shiga ciki waɗannan al'amurra guda biyu su ne abubuwan da suka tabbata a wani hadisi na umar ɗan khattab kulura a nan salama ya ce azabu warki zinariya da azurfa ma'ana ka bayar da zinariya a baka azurfa in kun yi haka kun yi riba sai dai idan kun yi hannu da hannu ne bai riba ba sai malamai suka ce to wannan tana ne ya faɗi zinariya da azurfa sai ya zama na su suka wakilci duniyar kuɗi baki daya abin da ya sa aka haramta riba a cikin zinariya abin da ya sa aka haramta riba a cikin azurfa saboda su suna kuɗi ne kuna ji da daya wal burru bil burri iburu eh, abinci ne ya fi yawaita wasu yankuna na Najeriya ana ruwa kuma kamar koda kudancin Kaduna ana kuma sosai da sosai kankanin abu ne haka sosai kamar acca wa sha'ir bi sha'ir shinkafa da shinkafa nawa kenan biyu yanzu mun samu iburo da iburo mun samu shinkafa da shinkafa sai malamai suka ce wannan ya tsaya matsayin abinci duk abinci da za a ci a ƙoshi kuma a ajiye shi zuwa wani lokaci to riba tana shiga cikinsa kun gane wannan da ke ko riba tana shiga cikinsa ta yaya riba ba za ta shiga cikinsa ba sai dai illa ha wa ha sai in an ce ungo ina miƙa maka da hannun dama kana miƙo min da wannan hannun amma in baka ka shiga gida ka fito min da shi ya zama hana wa hara ya zama hannun kutu da na makaho bai ba wani hadisin kuma da zai zai fito mana da wannan matsalar fili shine hadisun da Annabi yake cewa la tabi'u zahaba bi zahab kar ku sayar da zinariya da zinariya kun ga wata hadisin zinariya da azurfa wannan zinariya da zinariya illa mislan bi mislin sai ya zama daidai wa daida in na baka zinariya kilo goma sai ka ban zinariya kilo goma in na baka awarwaro na zinariya ɗanyi a yaren mata kenan ko in ta baka awarwaro ɗanyi ka auna shi ka gan shi kilo goma ne sai ta ce tana son wani awarwaro ko tana son ɗan kunne ko tana son sarƙa kuna shi da ke ko sai ka ɗauko sarƙa ka ɗora kan sikelin ka ya zama kilo goma daidai sai ka bata ka karbi kilo goma ka bata kilo goma da ce ko idan ka ce to sai ta kara ma ɗari biyar yanzu ta baka kilo goma da ɗari biyar ta kuma ka bata kilo goma daidai ya zama riba la ta biyo zahaba da zahab kada ku siyar da zinariya da zinariya illa mislan bi mislan sai daidai wa daida yanzu an yi daidai wa daida dan an samu ƙarin hukum wala tushifu ba'dha ala ba'd kar ku ƙara sashi akan sashi wala biyu warika bil warik kar ku sayar da azurfa da azurfa ka mika azurfa a baka azurfa illa mislan da mislin sai daidai wa daida wala tushifu ba'dha ala ba'd kar ku fifita sashi akan sashi wala tabi'u minha ghaiban kar ku sayar abin da baya nan da najizin da abin da ike nan eh abin da baya nan kar ku sayar da shi da abin da yake na. a wani lafazin illa yadan biyadin sai hannu da hannu shine illa ha'a wa ha'a wancan hadisin a wani lafazin illa wazanan bi wazin sai nauyi da nauyi mislan bi mislan daidai wa daida sawa a bi sawa wannan zai nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi ya isa da manzanci yayi bayani dalla dalla da kowa zai iya ganewa kuna ji da kyau ko sai yake nuna mana in muka tattara hadisin farko da hadisi na biyu da na maganar mala za mu fahimci cewa akwai kuɗi kuna ji da kyau ko akwai kuma kayan kuɗi ina ce in ka tattara duk abubuwa a nan suke koma ko kuɗi ko kayan kuɗi ana sayan kuɗi da kuɗi shi irin wannan cirkin shi ya kira a saman da saman Kullum lura da ko ana sayan kayan kuɗi da kayan kuɗi shi a kira musman bil musman kayan kuɗi da kayan kuɗi yanzu idan muka ce bis-saman kuɗi da kuɗi kullum da ke ko idan na ciro naira ɗari biyar na ce ka canza min ita Kullum da ke ko wannan fanni ne na kasuwanci kasuwanci ne shi za a gan shi ana kiran babun sarraf ko babu ma za fi sarf canji kenan akwai amfanuwa ciki ko ba amfanuwa akwai amfani da man kasuwanci akan mai yake ga amfanuwa ne ko daga duk abin da ya saya ya san ba zai samu amfani ba zai saya ba zai saya ba to ashe canji da za ka kana da Allah ku ban canji canji kasuwanci ne an buɗe mai babu a cikin kasuwanci saboda haka ya ake yin shi ta yadda riba ba za ta shiga ba kuna ji da ke ko ɗaya kenan kayan kuɗi da kayan kuɗi an sallama ya ambata mana zinariya da zinariya ɗaya ya ambata mana zinariya da azurfa ɗaya kenan biyu kaga wani suna duk a ƙarƙashin da suke kuɗi suke su karan kansu kuɗi ne an sallama ya ambata mana shinkafa da iburu kullum ke ko su kuma suna wani ɓangare abinci ana sallama ya ce mana abin nan shinkafa da shinkafa ba ƙari ba rage wana ji da ke ko in zan sai shinkafa in zan sai in zan ba da shinkafa a ban shinkafa to yadda na bayan haka za a bani in na ba da shinkafa yar gida mudu goma dan a ban yar gwamnati yar waje to mudu goma za a bani eh Eh, in ba a yadda ba kuma ya zama riba kuna jira da kyau in na ba da shinkafa 'yar gida mudu goma za a ban shinkafa 'yar waje to mudu goma za a ban 'yar waje don yanzu shinkafa da shinkafa ne in na ba da masara ƙaura abin da masara farfara faran masara na ba da mudu goma jan masara mutu kuma ba bani abinci da gobe abinci ba abinci ce in na ba da ƙaura dawa na ba da ƙaura mudu goma za a ban fara farar dawa farfara mudu goma za a bani kuna shi da ke ko? mu ci gaba? in na ba da garin masara gari na masara na ba da shi na ba da sanayya ga mudu guda na gari to in ya tashi ba ni fa mudu guda zai bani babu wafi a sama kullum da ke kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai Bilal ibn Rabaha sai ya zo wa Annabi sallama da dabino dabino ne mai kyawun gaske sai ce ya Rasulullah wannan dabinon saboda kai na samu shi ni ina da dabino da bashi da kyau haka wani ya ya yi kwankwani haka sai na kai shi kasuwa na ba da mudu biyu na wannan dabinon da nake da shi aka bani wannan mudu daya kuma rajago kuma na yi wannan ne don kai farin jaka da kaci ba zan iya kawo maka nawa ba don ba shi da kyau sosai sai na kai nawa kasuwa na ba da mudu biyu aka ba wannan mudu da rasulun ce ainihin riba wannan shine tsantsar ribar da aka hana ainihin riba wannan shine riba ya ce in haka kake so sai ka ɗauki naka ka sayar idan ka je ka sayar sai ka ɗauki kuɗin ka je ka sayi wannan shi kenan ka huta kuna jira da ke ko sai ra ke yanzu da bangare guda biyu bangare na farko shine kuɗi bangare na biyu shine abinci ta bangare kaso kenan in muka koma littafi muna da bangare biyu bangare na farko ribar fadal ƙari kan abin da aka bayar bangare na biyu jinkiri wurin bayarwa kowane ɗaya riba na shiga cikinsu a ran sallama ce a zahabu bi zahab zinariya da zinariya kullum rike ko kuma ce mana a zahabu bi warik zinariya da azurfa sai nuna mana zinariya da zinariya matsayinsu ɗaya sai annabi sallama yake ce mana a zinariya da zinariya da annabi sallama ce la bin zahab bi zahab sai ce illa mithlan bi mithlin wala tushifu ba'daha ala ba'd kullu ya ce wala tabi'u walwari warqa bil warq illa mithlan bi mithlin daidai wa daida kuna jira da kyau ko daya yace kuma wala tabi'u minha ghaiba bi najizin kar ku sayar abin da baya nan da abin da ke nan amma da yake maganar zinariya da azurfa da yake magana kan zinariya da azurfa sai ce illa ha ha hannu da hannu bai ce kana kara wata tafi wata ba mamita na nasarar yake magana kan zinariya da zinariya sai ce kada wani ya furi daya kada kuma a sayar da abin da baya nan no kenan biyu amma da yake magana akan zinariya da azurfa sai ce hannu da hannu bai ce kada wani ya fi wani ba kun gane bambanci ko sai zama na ashe zinariya jinsi guda ne abubuwa biyu ake so ka tabbatar lokacin da kake sana'ar zinariya abu na farko shine yadda aka baka nan baka kilo goma ka bayar da kilo goma ɗaya kenan in ka kara ya zama riba abu na biyu kuma ka bayar a nan take kada ka ce to ta je ta dawo bayan sallah azhar sai ta karba kullum da ko idan ka karbi kilo goma ka ba ta kilo goma yanzu ba samu kari ba kenan amma sai ka ce mata ta je ta dawo ta zo ta karba an samu riba ta ne ta jinkiri kulurin da ke ko an samu riba ta jinke da ran salama ya ce zinariya da azurfa hannu da hannu sai mutum ya baka zinariya uku sai ka baya zinariya zai ka baya azurfa kuma ya baka zinariya uku ka baya zinariya ya baka zinariya uku ka baya azurfa goma yayi saboda ba jinsin su ɗaya ba amma dole ya zama hannu da hannu kenan na abu guda ma ake bukata daya shine zama hannu da hannu misali naira da naira madawar shi kurkusa ko naira da naira da ce da sabuwa da tsohuwa da ɗaya ce kullum da ke ko saboda bikin aure ko bikin sallah sai mutum ya ce zai baka sababbin kuɗi za ka ba da naira dubu zai baka ɗari tara sababbi ka ba da naira dubu ya baka ɗari tara sababbi haramun ne idan kun yi hannu da hannu haramcin ya zama na ƙari kullum da shigo an samu riba ta ƙari ka ba da ya baka ɗari tara ka ba shi dubu ɗaya an samu ƙari in kuma ya ce sai gobe an samu kashi biyu da riba ta ƙari da riba ta jinkiri ina batan muna rikewa sosai da sosai saboda haka naira da naira abubuwa biyu ake bukata abu na farko su zama daidai wa daida abu na biyu kada samu jinkiri kun ga yanke ne da ko kenan abin da ake bukata in na baka naira ɗari biyar na ce kana ina son canji sai a take sai ka sa hannu a aljihu ka ciro min naira ɗari biyar ina baka guda kana ban canjin su kullum da kyau shi ne abu kaga ya zama hannu da hannu daidai wa daida sai ta ce to amma ga gona nan barin jin kawo maka kullum jau ya ce ga shagon shi can bari ya je ya kawo an samu jinkiri tsira ko da ya kawo naira biyar dari biyar daidai to an samu jinkirin wannan tazarar an ya ji ɗin musu ka san kuɗi ko da ba naka bane in dai suna jikinka sai ka ji ka gana jin ka gangan haka kullum ya ji dumin su ai haka sai a yayi ina ga tsan kuna tare da ni saboda haka naira da naira ka tabbatar da abubuwa biyu sun tabbata abu na farko hannu da hannu abu na biyu daidai da daidai kar ku manta fa kar ku ga shari'a ta tsananta wallahi ta sauwa kan sai mutum ya ga ya sami yanzu zo malamai suna tattaunawa kana kofar shago sai ya baka ya lata ka shiga cikin shagon ka fito ka shiga ciki da guda dubin ka je ka duba abin nan naka bankin ka na cikin shago ka ɗebo ka zo ka bashi ko kuma a'a ka je ka ɗebo canjin sai ka ka samu yakubu shago sai ka mika mai sai ya mika maka wannan fi wannan mabin shi yafi shi ne daidai kai malamai suna tattauna wancan ya halatta ko bai halatta ba domin ku lura da kyau duk ɗan kasuwa ya san wannan sau da yawa mutum zai ba ka kuɗi zai kana kuɗi a hannunka sai ka ce malam da kake bukata sai ce ai omo nake bukata ga kuɗi nan a hannunka sai ce yau ba sai ya ɗauko ya baka haka ne ko ba haka ba sai ya kawo wani tsayawa cik ga kuɗi ka abin nan ya dauke tukunna sabis ya dauke kaɗan ina ba ta mun fahimci wannan da kyau to sai mutum ya ce malam kace ne malam me kake bukata sai ce ai canji nake bukata naira dubu ga tana annanka. sai ka ji kana ce da shi a ah, yaushe kuma ana haka ko ba haka to kenan sai aka ce maganin kada a ji shi ne kada a fara yana miƙo maka dubu canji kana mika mashi guda shi ke na amma idan mutum ya sayayya a wurinka ya sayayya naira ɗari sai ya baka naira dubu kullum da ke ko sai gudan naira ɗari biyar kake da ita alhalin za ka da canji naira ɗari tara kullum da ke ko za ka da canji naira ɗari tara amma ba su cika ba ya halatta ka bashi abin da ya ka ce je dawo zai karba dan yanzu ba kuɗi da kuɗi bane kulura kuɗi ne da kayan kuɗi ya sayayya ne a wurinka ina fata mun fahimci wannan da zo ko to amma tambaya ana ita ce naira da saifa ka ba da naira a baka saifa ko ka ba da naira a baka dala ko ka ba da naira a baka riyal ko ka ba da naira a baka pound sterling da sauransu kuɗi ne ko ba kuɗi ba ne jinsin su ɗaya a to ya halatta ka ba da naira 150 a baka dala ɗaya an samu ƙari ko ba samu ƙari ba an samu ƙari wannan ya halatta sai dai abin da ya haramta shine jinkiri abin da ya haramta shine jinkiri yana baka kana bashi kana bashi yana baka shine abin da yake daidai amma dala da dala jinsi guda ne dole ya zama daidai da daida kuma dole ya zama nan riyal da riyal dole zama daidai wa daida dole zama nan take saifa da saifa dole ta zama daidai wa daida dole kuma ta zama nan take ina ba ta mutunci wannan da kyau to wannan shine abin da yake riba ta bangaren kuɗi amma muka zo riba ta bangaren abinci kamar da aka fara muka kuma yi tsokaci a kan shi ɗazu shine in za ka yi musanyi za ka ba da masara a baka masara to a wurin a shari'ance matsayinsu ɗaya za ka ba da shiga ba yar gida a baka yar gwamnati ko kuma kaga zai ce yar gwamnati yau yar gida marmarin yar gida take yi sai ka fito da ita to abin da ka bayar haka za a baka idan ka buƙaci a yi ƙari to ai taka yar gwamnati ce wannan ba yar gida bace to wannan ƙarin ya zama riba idan haka mutum yake so sai ya je ya sayar da yar gwamnatin ya riko kudin ya zo ya sai wannan da shi kamar da annabi ya ce da bilal ka je ka sayar da wannan sai ka zo ka kawo kullum da ke ko wannan shine idan mutum ya bada rance na naira dubu ya ka ba mutum rancen naira dubu an zai dawo naira dubu zai dawo da ita in ya kara naira ashirin ya zama riba in ka ce sai ya kara naira ashirin ya zama riba to ku lura da kyau in ka ce sai ya ƙara naira ashirin ya zama riba ba fa kai kaɗai ne da ka bayar ya ci riba ba har shi ma da ya karɓa ya ci riba in kana har shi ma da ya karɓa ya ci riba har wanda aka ce to kai kana kallo fa ka zama shaida ce a ba ruwa na ba zan shaida kan zalunci ba shi ne amma abin ta kai shi akwai wanda ya tabbatar min don ya ga rubutun da na ya kasa a jarida ya tabbatar da cewar akwai unguwanni da ya sani ga sanan an karkasa kuɗin noma a ƙasa an karkasa su ne misali a ce naira ɗari tara tara ga sanan canji an ajiye kana zuwa da naira dubu baka ajiye ne ka ɗauki ɗari tara akwai da aka karkasa misali 450 hudu da hamsin kana zuwa za ka ajiye ɗari biyar kada da lokacin silalla laba haka almajirai suke yi ba sai ya ajiye sile hudu abu naira hudu bangwala in ka zo neman canji sai ka ajiye naira biyar ka dauki naira hudu sai ya ajiye naira takwas silalla in mutum canji ya koro shi a guje sai ya ajiye naira goma ya dauki silalla duk wannan haramun ne duk wannan tsantsarewa ce saboda ga ta'amuli da riba bashi da kyau don zalunci ne tsantsa goro duk wanda ya gashi tuntuntun ya yana neman canji yana cikin damuwa kullura to maimakon ka yaya ne wannan damuwar ka ce wa sai ka cire naira hamsin sai ka cire naira goma haramun ne babu rahama a zuciyar wanda ke wannan duk wanda ya toyo tuntuntun yana neman bashi kansa yana cikin damuwa babu sassauci babu rahama ga wanda zai bashi kuma ice sai ya kara mashi tsoraka sai a kiyaye ba shi da ruwa ko wasu ƙungiyoyi su bayar ko gwamnatoci su bayar ko ɗaiɗaikun mutane su bayar da haramun ne a ce za a ba da za a ba ma'aikata bashi naira dubu saba'in saba'in bashi amma za su dawo da shi za su dawo da shi dubu ɗari za su dawo da dubu ɗari ɗari wannan haramun ne babu shakku kan haramcin wannan kuluran na ce babu shakku ba yana nufin wai abin da ba a shari'un da Allah ta'ala ya rako annabawa duka duk sun yi tufaki kan haramcin wannan da ahlu sunna suka tahi tsaye suna ta wa'azi suka akan haramci akan haramci ba kyau ba kyau sai aka fito da wani tsari shekarun baya za a baka dubu hamsin za ka ba da dubu hamsin in ka tashi dawowa da shi za a cire dubu hamsin kun bai wannan da kyau to amma ka je sai ka zance sai ka ajiye dubu to yanzu nan dubu biyu a fakaice wannan dubu biyu ita ce ribar imana eh, yanzu sai ka ajiye dubu biyu a ƙasa sannan za a baka dubu hamsin kuma za a cire dubu hamsin albashin ko za a kawo dubu hamsin yanzu ba kawo da dubu hamsin da biyu ne sai ka fara gabatar da dubu biyu sai a biyo wancan dubu hamsin din daya akwai kuma wani yaren da yake tela ce fom ne duk mutum ya gama cikewa akan dubu hamsin hamsin amma da ya zo wurin karba sai a bashi dubu arba'in da biyu kuma a komai da komai dubu hamsin ka ciki kuma an ce dubu hamsin za a baka amma da aka za ka ba mutum dubu hamsin da biyu kuma zai ba da nawa za a ce ne nawa dubu hamsin an samu ribar dubu takwas da haramun ne babu tausayi babu jin kai babu jin kai akan wannan kun gane ko saboda ka sai mu kiyaye dukiyar da riba take shiga ciki ita ce dukiyar da take kuɗi zalla kamar da muka yi bayani kan kuɗi da kuma abin da yake zama matsayin abinci kar ku manta mun ce haramun ne a kai zinariya wurin mai sayar zinariya a auna ta kilo goma sannan ya ce zai bayar da kilo goma amma kai da ka kai ko ke da zai kai sai kin kara ɗari biyar wani haramun amma ya halatta ka kai wayar ka ka ce kana son wata wayar a ce nawa za ka ƙara muddin wannan wayar ba ta zinariya ba ce saboda waya ba dukiya ce ta riba ba kun gane ko ɗaya tax ɗin da ake aikowa nawa ake kar ake cire tax a waya naira furfudu ne in dai cikin ƙasa ne in zai fita waje ne sha biyar sai aka ce ga wani tax ka tura za a cire naira goma eh sabanin naira furfudu da ake cirewa za a cire naira goma ya zama riba ya zama caca mutane da suna abuka ciki ko ba su abuka tsoron ka sai a kiyaye ko wani kitsin ka ga an ce naira ɗari za ka ci miliyan talatin ta ci ce wannan ai <laughs> ka ba da ɗari za baka miliyan talatin kai ka fara ganin wanda aka yi haka sai da nuna wasu a ce su ne <laughs> sai ba ku dama ku tambaya ku. akwai waɗanda suke da wata dabara sai a ce mashin a kasuwa dubu arba'in yake saboda haka shi kuma yana sayan mashin ne yana sayan mashin ne dubu arba'in sai ya bayar da shi a kawo mai a kawo mai dubu sittin ya kara mai kenan ashirin ko a kawo mai dubu goma ya kara nawa goma na farko dai ka sani duk mutumin da ya sai mashin ko zai sayar ko zai ba da shaya dama yana yin rodon riba kullura ko saboda haka mutumin da ya bada ya sai mashin dubu arba'in sai ya ce gashi a je a kawo mai dubu arba'in da biyar wannan ba za a ce dubu biyar riba ba ce ba za a ce dubu goma riba ba ce kun ko ku sai da kun kullura abin da ya faru shine ya ba da mashin za a kawo mai kuɗi eh ya zama mashin ne da kuɗi ɗaya kenan ina gizo ke saka sai wani ya zo ya ce shi yanzu kuɗin yake so kuɗin mashin ɗin yake so mai kenan dubu arba'in a ba shi dubu arba'in in ya tashi kawowa zai kawo dubu hamsin wannan riba ce tsantsa don dubu arba'in ne da dubu hamsin kun gane ko abin da ya shafa ne yan a caɓa wani abu ne da yake so a mai bincike na musamman domin akwai kwaramniya mai tarin yawa a ciki akwai wanda zai saya dubu arba'in ya bayar dubu saba'in dubu talatin ta yawa akwai nau'i na don lokacin da zai gama biya lokacin mashin din ya tashi aiki ba zai moru ba ɗaya kenan sannan na biyu kuma sai ka ji ana cewa zai biya ne lokaci lokaci zuwa kaza in ya kwana uku bai biya ba zai a karɓi mashin kuma wancan abin da baya ya wuce aka yi haka a ga zalunci ne saboda shi abin da ya shafi na mashin yana bukatar a tsaya a mai bincike sosai da sosai akwai na madakala a ciki fiye da inda kake zato mutum ne ya ajiye kuɗi a banki ko ya kai kuɗi banki yana son duk waɗannan dabaru da hanya ce ta asa ba lafiya da kawai an gar mutum ya tafi da kuɗinsa a tare shi a hanya ya ajiye kuɗi ya sa kuɗi a banki a nan garin ko a garin Kano ko a garin Kaduna misali sai je Lagos zai ciri kuɗin to shi bankin yana da policy na in kai ka ajiye kuɗi a yanzu a Kano kuma ka ɗauke su a yanzu a Legas zai cire wani abu a ciki. Kana ko wasu malamai sun ce wannan halas ne. ta yi zama halas ai ga ba shi ya baka ba yanzu ga mu'amala kai da shi ka bashi kuɗi ya baka kuɗi ba daman kuɗin ka ne yanzu hidimar da ka ne ya baka kuɗi a can kullum da ku kamar mutum ne ka tashe shi daga Kano ka ci ya kai ma kuɗi Lagos sun ka ce ya kai ma dubu ɗari Lagos za ka ne hidima na. ina ga ta mafinci wannan da ke ko wannan to kuma lokacin da ake na ATM card idan kana gana da bankinka ka je cire kuɗi za a cire da za a cire ma komai ba amma ka je wani bankin da wannan ATM card din ka cire za a cire ma naira ɗari ko an daina wannan shi kenan alhamdulillah muna zuwa kana muna zuwa kana qala rahimahullah يحرم ربا الفضل riba ta ƙari tana zama haram wa huwa ziyara shi da ƙari akan abin da mutum ya bayar kullura shi ne ƙari shi da alfadul ƙari wa riban nasa da riba ta jinkiri wa huwa ta akhiru fi naqad shi ne jinkirin biya wa huwa zahab wal fidda shi ne biya akan abin da ya shafi zinariya da azurfa sannan muka ƙara ko abinci ko abin da ke tsaya matsayin abinci qala rahimahullah fala yajuzu bai'u dirhamain bai halatta sai da dirhami guda biyu ba bi salasa da dirhami guda uku bai halatta gaba da dirhami biyu ba a baka dirhami uku bai halatta ba bai halatta gaba da naira ɗari biyar ba a baka naira ɗari bai ba ko naira ɗari shida a naira ɗari biyar ba wala haka nan bai halatta ka a guda ba zuwa aw sa'atin ko zuwa ga awa daya ko wani lokaci masalan misali misali mutum ya kawo masara yanzu ya ce yar gida yake bukata abin da ya kawo shinkafa ya ce yar gida yake bukata sai ka ce sai dawo an jima ya zo ya karba haramun ta an samu jinkiri da yake bi halatta قال رحمه الله وضوء المراحبة وضوء المرابحة جائز لكن الأحب خلافه لكثرة البيان عن البارع فيه وربما ينسى ما يضره أو يسره فينتقل بينه من شيء إلى شيء إلى غير قال رحمه الله وبيع المرابحة شنيكيني نوزا نوزاك برهيبة شنيكين نوزاك برهيبة kaza na siya nawa za ka ba riba faɗa min yadda ka siya in ba ka riba ya hukunta wannan jirgin على الجبال نوع كثيرا باش الربا ذات بالربا إن جاء ما يد نسيها إيه؟ ما يقول لنا شيء آه أنا بدأنا إلى كثير إيه؟ قال رحمه الله وبيع المرابحة cinikin nawa za ka bar riba in gaya ma yadda na siya ko da ya mun yadda ka siya in ba ka riba jaiz ya halitta lakin sai dai abin da shari'a ta fi so ina a haka a haƙura da saboda ne da kasar bayani alal bayani domin yawan bayani da mai sayarwa yake in yi ta ce nawa ka za na siya bar riba to kuma sai kayi bayani na haushi misali na hawa ne mashin ne mutum ya so shi ya ce za na siya bar riba a na ce kuma amma na haushi daga zanen zuwa kullum za ta dinga yin bayani dan ka zara ya daya kuma na yi wasu mu'amalolin da shi kaɗan biyu goma a za su abin da jiya ta fi so sai abin da ne kun gano wannan ke ko daya sannan kuma nawa ka sai in ba ka riba wannan mutum kuma ana ta. ya ce yi bakwai sai ce yi tara ya shi ya kuma ba shi sannan kuma nawa ka siya na siya ɗari bakwai da hamsin a kasuwa daban na yi na sa a ɗauko su lodi daban kuɗin mota daban kuɗin saukewa daban kuɗin kayan shago duk kaga za su shiga cikin abin da ni zama da yake lafiya a habu kalam abin da ya shi ne a kwarar da wannan shi saboda da kasar da bayani saboda yawan bayani da bayani fihi da wanda yake cewa zai kanu ba ma aka samu lokaci da yawa yan samar da zo mu irin wanda abin da yake zai fitar da shi ya so shi ne guda musamman a shi ya biya da kuɗin lodi kullum da kyau. ko ya biya wasu kuɗaɗe da ake caji a nan yanzu ba muna magana ne kan ya halatta a ita ko bai halatta ya ji ne waɗansu hidimomi na naira goma goma tana talatin talatin ko gane magana ko ya zura sauke sai ya ga ya da wasu naira kuma naira goma goma ka sauke ba karamin kudi ba ne eh, ba ƙananan kuɗi ba ne da zarar an yi ba abu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar naira goma goma miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar yawa kun gane wannan ko saboda haka malam ce da kake rabin bayani saboda yawan bayani farufa masu da yawa akan samu man zan samu da kuma sai man da abin da yake da shi dan a kusa yana goma ko ko wasu mutala mutala ko wasu kaza kaza da manta da yan kai ilmi auren su ko mai da kuma ko shafa'a shafa'a in tattala biyu sai su tunanin shi ya ciru mun shaidu zuwa ga wani ila gaida zuwa ga wani abin da shi ne na wadata ya fi akan faɗa da gaskiya ta a ba ka yi ba sai ka je ka faɗi wani abu kamar ta da wasu abubuwa ko kuma a ka je kana tsari kana tsari kana tsari maimakon ka ce ka ce ka zo ka amma ya saukan maka nan da wutar sai ka je kana cewa ya saukan maka nan dubu ɗaya da ɗaya. Sai na yi kwalin ba ta ce ka yi a yi ba kasuwanci bai gina akan akan jahilci ba akan jahilci akan aikin ba da mai sai ce kalamin gobe masa a kowane guda zan ba ka naira ɗari ɗari ko zan ba ka ɗari ɗari ko zan ba ka dubu yanzu kawai ɗin ka hau ko ka sa dubu ɗari kana da nawa ko ka sa dubu ko idan ya ba ka kuɗi aminci ne sai ya kama sai ya gama kuɗi a kan sai da masara dubu goma goma ya gama kuɗi a kan ko kuma da kaje ka samu da dubu takwas dubu tara dubu biyar dubu bakwai dubu goma ka rasa ba ka ce abin da saura ku gane wanda ke ko ga abin da saura ko kuma na ga dama kowane buhu yana da yana da dubu biyu ne baka ka samu dubu ɗari kana da dubu ɗarin ka sannan kuma ga cikin shi ne saura kan abubuwa kamar haka ina son da san abubuwa idan ka'ida ta musulunci ita ce idan ina da gida ina son a sayan mu zan ce ga gida na ina son a sayan mu nawa zan ba ka in ka sayan mu ina son gida zan siya malam a nemo mana gida za mu siya nawa zan biya in an samu kuna jira da kyau ko yawa ga gida na a sayi mun kuma da ke ko idan aka sayi mun a duk dubu da zan baka dubu daya wannan baka dubu goma kuma yanzu ga gida na a sayi idan aka sayi zan baka dubu sai shi na ba a sayi sai ta biyu da kasuwa ta kaya amma sai da ta miliyan daya gani ya aka zaga zai ji mu dole sai sai kawo mu dole ba wani da ba idan ya zama miliyan ɗaya rike miliyan biyu a miliyan yana da gida yana da kuɗi ne a ga shi a miliyan shi saboda haka su mutum da kasa ce a zo maka gida al'asul shi ne ku yi magana nau za ka bashi duk mutumin da ita wani gajiya ta kuma da tsaya nau za ka bashi don yawon kuma mutum ya da ba buga kati da duk wani mutane da mani yana da kuma kuma yi maka ce ta sa kanci kai wani ka tsora mai da kuma kullum zuwa da ka za a yi keken keken ne na wannan fata to mu ka zama da kuma zama da kuma ala rahmatullah ولا يجوز في البيع تدريس وهو استثمار عين السلعة المشتري قال رحمه الله ولا يجوز في البيع في هلة بقى كاسوانتي التدريس تدريس أكاسوانتي يا تمام التدريس على رمى لواحد sai da suna da nau'i na kamance ce ne menene tadlisi a kasuwanci wa huwa kitmanu aibi sila shine a kawai da kayan kasuwanci yake da shi ana mushtari ga barin mai siya kar ibamu abin da za a ce yana da aiki sai a nuna ko a nuna sai a nuna sai a ba shi in ya daga ba sai a ba shi ka daga ba sai a nuna ba a wurin wanda sai a samu shi a cikin makalle da za mu samu a gwara mu shi da gani shi ya hada annabi kira da annabi an tabbata a gare shi cewa waɗanda suka kullace ciniki biyu suna da zaɓi a nan inda suke muddin musulmi idan suka bayyana mu juna abin da ke tare da shi ne sai ya bayyana mu mai sayar mai kaya illa da ke cikin kuɗi kuɗi ne ga su amma wannan da wannan wannan tsadar su ne kuma sayar da wani lokacin sai ta zo kana kira kuɗi ka ga a ga wata yana da ita wata da ya sai ce amma ka ga wannan ka ga wannan sai ce ba kudi a kasu mai sayarwa ya ce wannan yana da kyau amma ka ga almakashi ya mutu ya taba shi ya ba komai an san ne ce za a sanya musu in suka kore wa juna za a kwashe albarka ce tsora haka bai halatta ba a kore ma mai siya wani bai wani aibu wani irin aibu ne ya kamata a bayyana suka ce duk abin da mai siya ya san in duk abin da aka san mai siya in dai ya bayyana shi kwaɗayinsa zai rasu dole ne abu ya sai ɗan kasuwa ka san in ya san wannan to bukatar shiga abin za ta ɗaura ko ta ragu ya ce a rage mai kuɗi ko kuma ya ce a canza mai in zai kai haka ko ka san haka to dole ne ka bayyana mai wa yajibu ala bayi ya zama wajibi ga mai sayarwa al-ikhbaru ya bada labari fi kulli shay'in daga duk abin da yake idan akbar bi al idan aka gaya da mai siyashi kallan da ragabatu kwaɗayensa zai rabu duk wani abin da ka san in dai ka gaya da mai siya kwaɗayen zai rabu sai da ka gaya shi amma aibin da ka san a wannan ai amma duk abin da ka san in dai buƙatar da za ta ɗaura su in san da shi zai rabu da shi sai ya zama wajibi a kansa ka gani ko mutum sai sai mai shi murabaha kenan an yi bayyana ya bayyana annahu aqada ala alakada kuma mutum na baya bu'ul murabaha cinikin nawa ka siya ba ka riba shi zamanin yace fa yajibu alaihi ya zama wajibi a kansa waɗanda za su kulle cikin nawa ka in baka nima ya zama wajibi a kan bayyana ya bayyana annahu aqada ala kaza to ya so kayan nan ba akan kaza ne wala qada an kaza ya biya kaza ya yi da ko kaza ya sallama masu kaza ya sallama masu to ne tambaya na ita ce suturu ne na mamaci masu kyau ne sa shi ɗaya ko biyu sai Allah ta'ala ya sai aka wanke su a kai kasuwa sai wa sai mai siya ya zo idan aka ce mai wannan kayan na wani mamaci ne da ya rasu sa shi biyu amma an wanke su an zo ba a ya bukata su ku ba a ku ba a lura. misali na babu ne. malam ya ce mana ina son mu yi karatun ne tasbiqan fara malam ya ba mu ka'ida duk wani aiki da ka san in ka faɗa mu mai tsaya ta shi ba ta ku zo da haramu haka wasan ya kawo mu kawo mu kayan marayu ne <laughs> kun ji magana shi shi a canji ya zo yana zama canjin ɗari biyar sai samu ɗari biyar ba kullum da ta ko wani ya naira ɗari ko ya ɗari biyar ya naira ɗari ne don ya sallami wancan wancan yanzu tambaya ta anan ya zama ya zama ya zama ya zama ya zama ya zama ya zama ya da ya zama ba saboda sai ka tsallaka in ya fuskara sai zama mai da bibiyar ɗanka a cikin an gama bayan rancen naira ɗari na fahimce ma shi dai akwai bukatar mu sai karatu ga ba ga wani eh addaura akwai ta kasuwanci na ba amma zai ga za a yi daura kasuwancin dalibai ilimin da suke zuwa bayan ba na ku lura na ce mana ai riba ta haɗa mai bayarwa da mai karɓa kun gane ko don kowa ya amfana kowa ya amfana kila shi da ya bada kudin ya bayan ne don kira wani ya gashi a fakaice kamar ya kama shi ma da aka ba shi kudin ya amfana don zai sama kowa na amfanuwa da yake kuma kalurar matsala ta shari'a shi ne taimakon juna kada a zaɓi kowa da ciki kuma da wuya ka ga waya ka kawai mutum ce da kai ka bashi ya baka naira dubu canji ka shiga shago ka dawo ka sami a tsaye ce lafiya ce ai naira dubu ai wannan kudin na wani na baka su kamar canji sai ka ji ka yi gaba dan haka kawai dai kuma lokaci ta tafi ka iya dawo ba kan canjin naira dubu lokaci guda sai na hankali saboda ka kiyaye gaskiya riba tana da kokofi da yawa ce. kuma yana gaga wannan babi a shi mana tsokaci kan ba don tsokaci ba wai kana shi ke na kai ba sannan kuma ga wasu roga na kasuwanci ya nuna ba ya mana bayani kan nawa ka siya in baka ba da ya mana bayani kan a tadris abubuwa na kasuwanci dole ka bayyana wa mai siya domin a sauke kowa na gina na farko da cooperative suna da hatsari akwai ne su ma suna shiga ciki sosai da su wani lokaci sukan da kuɗi da ake tarawa na ƙungiya kullum ko na ma'aikata ne ko kaza kaza sai a tara kuɗi lokacin sallah ya yi sai a je a so kayayyakin sallah ko abinci ko manja ko mai sai a zo a saya ko fetu sai ta ƙara kuɗi a kai kullum da ke ko wannan ba a kai shi wanke ba sai wani ya zai ya ce yana kan bashi a wurin cooperative ɗin sai a ce to za a bashi bashin dubu takwas zai kawo za a yi mai ƙari kan abin da ya karba shi ma riba ne ba a ba